jiya mun tsaya ne a kan fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya waccar aljannar da Allah muna gadar da ita ne mabayinmu waɗanda suka zamanto masu tsoron Allah sosai inda za mu tafi shine wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطدر لعبادته هل تعلم له سميا ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa ma na tanazzalu ba ma saukarwa ko kuma in an dauki hikayar ta jibrilu ne ba ma sauka illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka wato kamar yadda ake cewa masu tafsiri suke bayyana cewa a jibrilu ya zo manzo Allah yana cewa kwana biyu ba mu ganka ba ba ka zuwa shine sai yake gaya masa yake cewa ai ba ma zuwa sai in Allah ya yi umarni wannan shine amsar wasu suke kallo jibrilu yake baya ba wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina abinda ke gaba gare mu yana wajen Allah ne wato al'amarin lahirar mu nan gaba ko kuma abinda ke al'amarin mu na duniyar mu duka a hannun Allah yake wa ma kalfana da abinda yake bayan mutuwar mu na tashin alkiyama duka a wajen Allah yake mu ba a gumne yake ba wa ma bayna zalika da abin da ke tsakanin haka wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba ba mantawa yayi ba bai aiko mu zo ba rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kastai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kastai din fa'abudhu ka bautata ba wannan ubangijin shine Allah wasbagir kuma ka yi hakuri li ibadatihi wato gai masa ibada hal ta'alamu lahu samiya ka taɓa sanin wani wadda ake ambaton shi da Allah babu ba wanda aka taba ambaton da sunan Allah inda kaji an ce Allah to Allah ne hmm. sharhul kalimat وما نتنزل أي تنزل النزول وقتا بعد وقت sauka da muke sauƙowa lokaci bayan lokaci ba ma yin wannan inji jibrilu illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka ai illa bi iznihi sai da izininsa lana a gare mu nuzuli wajen sauka alaman ya sha'u a bisa ga ko abin da ya ga dama mu sauko huma na lahu ma baina aidina abinda ke gaba gare mu ai mimma huwa mustaqbilun abinda zai zo nan gaba min amril akhirah na daga al'amarin lahira lahu nasa ne shi Allah shi ke da sanin wannan wa ma khalfana abinda ke bayan mu ai ma madafina min ad-dunya abinda kuma ya wuce na duniya wannan shi ma al'amarin a wajen Allah yake ba a gurin mu ba an gane ko wa ma khata wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin haka ay min malam wato yambi min ad-dunya abinda duk kaga bai tafi ba a duniya ba a zabtar da shi ba shi ma na Allah ne ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama haka abin zai kasance ai lahu ilmu zalika kulli ai ilmin haka gaba ɗaya na wajen Allah wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba ai za nisyanin Allah bai zama ma'abocin mantuwa bane fa innahu ta'ala la yansa domin shi Allah baya mantuwa fa kaifa yansa ka da ya za a yi a ce ya manta ka ya rasulullah wa ya turuka a ce ya barka ba zai yi ba rabbus samawati wal ard ai malikuhuma shine ubangiji mamallakin sammai mamallakin kasai wal mutasarrifu fihima kuma Allah mai tasarrufi a cikin samai da kasai shi kadai ne wasbagir li'ibadati kai hakuri da bautata masa ai isbir kai hakuri wa tahmilu sabra ka zamanto mai daukan hakuri fi ibadatihi wajen bautata masa hatta al-maut wato har mutuwa ta riske ka hal ta'lamu lahu samiya ai la summiya lahu babu wani wanda ake ambaton sunansa da sunan Allah wala misla ba shi da misali wala nazira ba shi da tamka wa huwa Allahu ahad shine Allah guda ɗaya kan lam yakul lahu kufuwan ahad bai da wani tamka mai taimakon sa babu shi an gane to sai ma'anar ayat ma'anar ayatai ne ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu a linuzuli hatainin ayatai ne domin saukar waɗannan ayoyi guda biyu sababin wato akwai sababin da ya sa ayoyin suka sauko huwa shi ne ma ruhuya abinda aka ruwaito an gane wastafada ya kuma wasu cikin mutane cewa annal wahaya ta ta'akhkhara wahayi yayi jinkiri wajen zuwa annabi wato an samu wani lokaci da wahayi ya yi jinkiri bai zo ba kamar ya ɗau wasu kwanaki kenan ko anin nabi sallallahu alaihi wasallama wahayin ya yi jinkiri daga barin zuwa wajen annabi wallazi ya ce bil wahayi wanda yake zuwa da wahayin kuwa jibrilu ne alaihi salam shine jibrilu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi falamma jaa ba'da bat'in lokacin da jibrilu zo bayan an samu wani jinkiri qala lahu annabi sai annabi yace masa ma yamna'uka an tazurana mai ya hana ka ka ziyarce mu aksara mimma tazuruna sama da yadda kake ziyartar mu an gane ko fa anzalallahu ta'ala qawluhu sai Allah ya saukar da faɗinsa. sa jawaban lissu'adin nabi Allah ya saukar da amsa domin tambayar da annabi yayi yace wa ma natanazzalu ai ba ma sauka ai hannun mala'ika mu mala'iku ba ma sauka ba'a da waqtin lokaci bayan lokaci ala man yasha'u rabbina akan wanda ubangijinmu ya so mu sauka ba ma zuwa illa bi amri rabbik sai da umurnin ubangijinka muke zuwa ai ayyuhar rasul ya kai manzo ai illa bi iznihi sai da iznin Allah lana a gare mu falaisa li ahadin minna baya iya yiwa ga wani ɗaya daga cikin mu an yanzila min sama min sama'in ya sauko daga sama ila sama'in zuwa ga wata sama au ila ardin ko zuwa wata ƙasa illa bi izini rabbina sai da ubangiji sai da izinin ubangiji mu mabuwaye da daukaka lahu ma baina aidina domin abin da ke gaba gare mu nasa ne da umarninsa kaɗai muke aiki wa ma kalfana da abin da yake bayan mu duka nasa ne wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin haka ai La'u amrun umarni nasa ne wa ilmun kuma ilmi nasa ne na ma bai na aidina abin da ke gaba gare mu ai ma amamana ko abinda da yake gaban mu min umuril asira na daga umurni lahira duka na Allah ne wa ma khalfana da abinda yake bayan mu ai min ma ad duniya daga abinda ya wuce kuma na duniya wannan duka nasa ne shi Allah ilman wa tadbiran wajen sani da shiryawa kuma bayyana zalika da abin da ke tsakanin haka ila yawmin qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama ilman wata tadbiran ilmi sani wato da shiryawa duka na Allah ne wa ma kana rabbuka azza wa jalla ubangijin kamar buwaye da daukaka bai kasance ya rasulullah ya manzon Allah nasiyan wato Allah bai nasiyan bai zama mai mantuwa ba laka gare ka wala tarikan kuma bai zama mai barin ka ba wa innahu ta'ala domin shi Allah madaukaki lam yakun nisyan shi ba mai mantuwa bane wasfan lahu wannan siffantawa ne gare shi Allah ba mai mantuwa bane fayansa balle a ce ya manta wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace rabbus samawati wal ard ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su yukhbiru ta'ala rasulahu Allah yana ba wa manzansa labari bi annahu ta'ala domin cewa shine maɗaukaki. malikus samawati wal ard mamallakin samai da kasai wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin sammai da kasai wal mutasarrifu fihima kuma shine mai tasarrufi a cikin sammai din da kasai fa kullu shay'in lahu kowane abu nasa ne wa biyadihi kuma kowane abu a hannunsa yake wa fi qabdatihi kuma kowane abu yana cikin danka na ubangiji wa alaihi kuma a wannan abun ga Allah zai koma ba ga kowa ba saboda haka fa ka bautata masa ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo ka bautata ma wannan Allah din bima amaraka da abin da ya umurce ka bi ibadatihi da bautata masa bihi da shi wasdabir li ibadatihi kuma yi haƙuri da bautata masa ai tahamil laha al-mashaq ka yi ƙoƙarin ɗaukar nauyin wahalhalun ibada ka yi haƙuri akan nauyin wahalhalun ibada fa innahu shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi fa hal ta'lamu lahu samiya ka taba sanin wani ambato gare shi wanda aka ambaci wani da suna irin nasa an gane ai naziran wani kamanninsa masilan ko kwatankwacinsa ka taba jin wani wal jawabu amsa akan wannan shine la ba a taba jin wani wanda ake kiransa da Allah ba ko a ce ya zama kwatankwacin Allah idan to tun da haka ne babu kwatankwacin Allah ba misalin sa babu tamkarsa fa abudhu to ka bautata masa Wa da shi kadai wa tahmil fi sabili zalik ka dauka kuma akan wannan hanya mastata'ata abinda duk za ka iya yi ka yi ta hamiluhu ka ɗauke shi wato na bautata mai shi Allah ne fa inna hu la ma'budu bi haqqin illa huwa domin babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi Allah an gane iz kullu ma adahu domin dukkan abin da ya zama ba Allah ba an gane marbubul lahu shi bawa ne a wajen Allah din khabi'un mai kaskantarwa ne li hikmatihi ga ko li hukumihi ga hukuncin shi Allah wa tadbirihi fihi da kuma sarrafawa da ubangiji ke cikin wannan wannan shine ma'anar ijmali ko sai darussa kuma da ayoyin guda biyu suka bayar darasi na farko shine taqriru sulfadullah tabbacin fawar ubangiji ala kullin khalq a bisa dukkan halitta Allah yana da fawa a kansu wa ilmihi kuma ilmin Allah ya kewaye komai bi kullin khalq da dukkan halitta wa qudratihi ikonsa kuma ala kulli dalik yana kan komai Allah mai iko ne akan dukkan waɗannan abubuwan na biyu daga cikin darussa istihalatul nisyan kore mantuwa alallahi azza wa jalla akan Allah Allah baya mantuwa na uku taqriru rububiyyatullah tabbatin rububiyar Allah an gane ko madaukaki lil alamin ga talikai wa bidhalika saboda haka wajabat lahul uluhiyya don haka ya zama tilar wajibi ne a wajen Allah ya zamanto abin bauta ala sa'iril al'alamin akan sauran talikai gaba da an gane ko rububiya kuma kowa bawa ne na Allah ah, na hudu wujubu ibadatillah wajibi ne a bautata ma Allah ta'ala madaukaki wa wujubi sabari alaiha kuma wajibi ne a yi hakuri akan bautar Allah hatta maut har sai kowa ya mutu ba wata rana da za ta ce to ka gaji a ah, kai hakuri kawai sai ta bauta har mutuwa na biyar na fiye shabe an kore kamantuwa wani zini da kwatantuwa wani nazari da abokantaka lillahi ga Allah bayi da shi an fahimta ba wani mai kama da Allah ba wani tamkar Allah babu wani wanda za a ce misalin Allah ne shi babu shi wannan korarren abu ne idh huwa Allahu ahad domin shi Allah shi ɗaya ne kawai lam ya kulla kufuwan ahad ba wani mai taimako da ya kasance gare shi shi Allah wannan shine karshen darussa ɗin da suke ciki